sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Dalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi, takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau talata goma ga watan Mayun shekarar 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa yau aka kammala wuni na biyu na taron kare muhalli da sauyin yanayi wato COP15 da ke gudana a birnin Abidjan na kasar Abrikos. Za ku ji abubuwan da aka tattauna a yau. A ƙasar Ghana kuwa shugabannin dakarun sojin kasashen yammacin Afirka sun aiwatar da taron wuni biyu a Accra babban birnin ƙasar inda suka duba batutuwan da suka shafi tsaro a yankin. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar. kazalika muna dauke da labaran wasanni daga Nijar. To amma fa duka sai kun sha labaran duniya tukuna. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Ana kyautata zaton kasashen Finland da Sweden za su shiga kungiyar kawance ta NATO a hukumance zuwa karshen wannan watan a matsayin martanin mamayar Ukraine da Rasha ta yi. Ƙasashen biyu sun ce matakin da Rasha ta ɗauka ya canza yanayin tsaro a Turai, kuma barazanar nukiliya da Rasha ke yi na buƙatar matakin tsaro na haɗin gwiwa irin wanda neto ce za ta iya samarwa. 'Yan majalisar dokokin Finland sun shiga muhawara kan batun shiga ƙungiyar ta neto bayan da aka wallafa wasu muhimman batutuwa game da tsaro a farkon wannan watan. Ana kyautata zaton za a yanke shawara cikin kwanaki masu zuwa. A bayyane yake cewa komai ya canza tun bayan da Rasha ta fara yaƙi a Ukraine. abinda ministan Finland kan harkokin turai Titi tupurainen ya gaya ma muryar Amurka kenan. Ƙungiyar Nasen Solution ta jagoranci wata gagarumar tawagar Amurka da ta isa garin Neminaka da ke fama da matsalar yunwa wadda ke hana yara makaranta a ƙasar Kamaru ga wakilinmu Muhammadu Rabi'u da rahoton. neman ƙarfafa hudun dangantakar da ke tsakanin kamaru da amurka ne makasudin da ya sa ƙungiyar nation solution ta bai ma 'yan makarantar firamarin nemi naka tallafi a gundumar yambaka da ke jihar adamawan kamaru ƙungiyar ta gina ma yara zauren cin abincin zamani da za su ci ba tare da sun kashe sisin kobo ba ƙungiyar na ganin cewa hakan zai sa su yi azaman zuwa karatu Nation Solution ta shata ma yaran ɗakin karatu cike da littattafai bugu da ƙari ta kuma haƙa rijiyar burtsatse da za ta shayar da garin baki ɗaya. Ga kuma jerin bangida shida domin biyan bukatan 'yan makaranta. Mr. Abbo Umaru magajin garin yambaka ya kara da cewa to wallahi muna farin ciki da ganin tawagan amurka da suka zo mana garin neminaka yau saboda wato alkinta wannan makaranta primary na neminaka to ku duba dai wannan lambu da muke da shi a nan dama wannan in ma aiki ne wanda yake national solution ne ta yi to sannan kuma yau sun zo sun haƙa mana rijiya na burtsatse sun gina mana wato hakkin cin abinci wannan wani abu ne wanda yake nuna mana cewa ashe a nan take ba tare da an je wani waje ba za a iya ajiye yaran a cikin ajijuwan manazarta gani suke yi cewa jiyar adamawa ta ci baya a game da karatu sa'an nan wannan tallafin zai taimaka sosai musamman idan gwamnati ta kana ta gudunmawar jihar na fama da karancin makarantu malaman makarantu tumbatsan 'yan gudun hijira da kuma zuwa cin rani da ya zama ruwan dare. Mr. Diodone Bakwa Master ya kara da cewa The normal difficulty to anan da za mu ce muka mun yi farin ciki aikin da national solution take yi a makarantar nemi ka ganin cewa da ba mu da ruwa mai tsafta yanzu gashi an haka mana rijiyar burtsatse sa'annan kuma ga wannan zauren cin abinci da aka sama mana wanda zai taimaka ma yara ya ba su daman cin abinci a gaida muhammadu rabi'u 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka na iya kada ƙuri'a ko a wani lokaci daga yau dinnan talata kan ƙudurin dokar samarwa ukraine kayan tallafi na soji da na jin kai na dala biliyan 33 gabanin yiwuwar kada kuri'ar amincewa a majalisar wakilan amurka shugaba biden ya ce gwamnatinsa ta kusa ƙuri duk wani iko da take da shi na tura ma ukraine makamai da sauran kayan soji daga rumbun ajiyar hedkwatar tsaron amurka ta pentagon sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da sakataren tsaro leo austin sun gabatar da makamanciyar bukata a wata wasiƙa ga 'yan majalisar dokokin inda suka buƙaci da su kaɗa ƙuri'ar kafin ranar 19 ga watan nan na mayu lokacin da suke ganin makaman ukraine na yanzu za su fara ƙarewa jiya litini biden ya rattaba hannu kan wani ƙudurin doka na daban mai bashi ikon gaggauta tura kayan soji da sauran tallafi ga ukraine a ƙarƙashin wani tsari irin wanda aka bullo da shi bayan yakin duniya na biyu don taimaka ma ƙasashen turai su yaƙi 'yan nazi na jamus yun sigil wani sabon shigan ɗan siyasa mai ra'ayin riƙau ya fara aiki a matsayin sabon shugaban koriya ta kudu a yau dinnan talata tare da shan alwashin ci gaba da tattaunawa da ake yi da koriya ta arewa game da shirin nukiliyar ta mai haɗari da kuma tayin abin da ya kira wani gawurtaccen shiri na inganta tattalin arzikin koriya ta arewar muddin ta yi watsi da shirinta na nukiliya yun ya yi alkawarin ɗaukar tsauraran matakai kan koriya ta arewa a yayin yakin neman zabensa to amma ya kauce ma amfani da kausasan kalamai a lokacin da yake jawabin ɗaukar rantsuwa a daidai lokacin da ake daɗa fargabar cewa koriya ta arewar na shirin gwajin makamin nukiliyar ta na farko tun bayan kusan shekaru biyar. Koriya ta Arewa ta yi watsi da alkawura makamantan na yanzu lokacin da shugabannin da suka gabaci yun suka yi da ta'allaka taimako da daina shirin nukiliya. A Sri Lanka, ɗaruruwa masu zanga-zanga waɗanda suka yi watsi da dokar hana fita sun ci gaba da rera waƙoƙin nuna bijirewa ga gwamnati zuwa yau ɗinnan talata kwana guda bayan da munanan tashe-tashen hankula suka yi sanadin murabus ɗin firaminista wanda aka zarga tare da ɗan uwansa shugaban ƙasa da jagorantar ƙasar zuwa cikin matsalar tattalin arziki mafi muni da ta taɓa fuskanta a tsawon shekaru gwammai. A gaida Ibrahim Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a yau aka kammala yini na biyu na taron kare muhalli da sauyin yanayi wato COP15 da ke gudana a birnin Abidjan na ƙasar Cote d'Ivoire. Inda wannan a wannan karo aka yi nazarin hanyoyin da za a bullo wa kwararowar hamada a sassa daban-daban na duniya da suka hada hadda jamhuriyar Nijar. Suleiman mini Barma ya duba mana yadda wannan matsala ta kwararowar hamada ke shafar rayuwar jama'ar kasar. Kwararowar hamada da zaizayar ƙasa abu ne da ke fayyace illolin da ke da nasaba da canjin yanayi waɗanda ko baya ga matsanancin zafi al'amarin kan tayar da guguwa da ƙura abin da kuma ke shafar ayyukan noma da kiwo a ƙasashen sahel kamar yadda abin yake a yanzu haka a jamhuriyar Nijar. shugaban kungiyar platform paysan jibabanya ya fayyace girman matsalolin da canjin yanayi ya haddasa wa sha'anin noma da kiwo a wannan ƙasa. sai ka iske wata rana ruwa ya tsaya tak tak tak tak tak inda ba a zato kaman irin damina da mun samu bara na biyu kana iske an yi shifka sai ka gani iska yana zakwa yana ruhe duka eh, shifkar da an ka kuma ana iske wata rana ruwa ya zo rana guda eh, fiye da milimeta eh, 200 wurin duka ya zo rana ya buge shi sai ka iske ruwa ya zo ya taho da ƙasa ya ruhi wuri duka babu kyawa babu abinci kuma duk abin da iske bisa hanya yana wuce da shi gurgusowar hamada kan mamaye sama da eka dubu ɗari na ƙasar noma da kiwo a kowace shekara a jamhuriyar nijar abinda ɗaya gefe ke haddasa kafewar albarkatun ruwa in ji masana a ƙasar da fiye da kashi 80 daga cikin ɗari na jama'ar ta ke dogara da noma da kiwo dalili kenan hukumomi suka tashi tsaye don tunkarar wannan al'amari in ji dr abubakar manzo mashawarci a fadar shugaban ƙasa za su yi iya nasu ƙoƙari. a kiyaye a kare kowace shekara kamar eka dubu ɗari biyu da goma sha hudu don saboda a da wannan dubu ɗari wanda eh, suka zaizaye suka lalace lura da yadda wannan matsala ke haddasa fari a kasar da aka fi mai da hankali a kan noman damana ya sa masana suka dukufa wajen bincike don samar da irin abinci da na ciyawar dabobi waɗanda ba sa buƙatar dogon lokaci Farfesa Falalu jami'i ne a cibiyar nazari da bincike ta Ikrizat. Tun da tsawon damana sun rage kenan dole sai an samu iri wanda zai iya kare eh, hayya ba da ɗiya a cire shi kan eh, ruwa ya tsaya in ba haka nan ba za a samu babban matsala to Ikrizat tana eh, kirkira irin wannan irin sabbi idan dai masu gonaki su samu su samu wani abun da damana ta wuce kashi biyu daga cikin uku na fadin kasar Nijar yanki ne da hamada ta yi wa mamaya. Domin dakatar da kwararowar wannan bala'i, gwamnatin kasar ta bullo da ayyukan gayyar da shan itace ta shekara-shekara, yayin da a ɗaya ɓangare hukumomi da ƙungiyoyi kan shirya ayyukan farfaɗo da ƙasar noma da kiwo. To amma da haka matsalar na nan gidan jiya, sanadiyar ɗabi'ar sare itace ba ji ba gani. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To shugabannin dakarun sojin kasashen yammacin Afirka sun gudanar da taron yini biyu a Accra babban birnin kasar ta Ghana. Taron ya mai da hankali ne kan tsaro a yankin tare da duba yadda za a shawo kan wannan matsala. To sai dai kasashe uku da ECOWAS ta kaka bawa takunkumai sakamakon juyin mulki wato Burkina Faso, Mali tare da Gini duk sun halarci wannan taro. Daga birnin kuma sigara rahoton da wakilin murya Amurka Hamza Adams ya aiko mana. taron wuni biyu na shugabannin dakarun tsaron kasashe goma sha kudu karkashin kungiyar ecowas da aka gudanar a accra babban birnin kasar ghana ya mai da hankali bisa matakan shawo kan iftila'in da ya ritsa da wasu mambobin kungiyar wato hare-hare masu nasaba da ta'addanci da ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da dubu goma sha shida da ɗari bakwai da ashirin da shida a yankin cikin shekaru uku yayin jawabinsa ministan harkokin tsaron ghana dominic nitiwul da ya karbi bakoncin shugabannin dakarun tsaron kasashen a accra babban birnin kasar ya ce hare-haren ta ta'addanci fiye da dubu biyar da ɗari uku ne yan ta'adda suka kai a wasu ƙasashe a Afirka ta yamma cikin shekara uku abin da ya tilasta miliyoyin al'umma yankin ficewa a musgunansu. Ministan dai na bukatar da shugabannin dakarun tsaron ƙasashen da su haɗa ƙarfi da ƙarfe gurin yin musanyen bayanan sirri domin karfafa tsaron yankin. To sai dai ya kuma kara da cewar kamata yi da shugabannin tsaron su yi wasi da kabilanci ko wata al'ada ko wani addini da ma yare domin ganin sun cimma manufofinsu na samar da tsaro da zaman lafiya. Ministan tsaron kasar Ghana dai ya jaddada muhimmancin baiwa kwalarin hula a yankin damar fitar da shugabanninsu. To sai dai na tuntubi retired Umar Sanda tsohon jakadan Ghana a kasar Masar Kana tsohon shugaban musulmi dakarun soja a Ghana an da mini sharhi bisa wannan taron. Kasashe na West Africa su zauna su tattauna yaya za a yi in ya so a samu zaman lafiya abu ne da yake da muhimmanci kwarai domin da an kai zaman an lura cewa rayukan mutane da sun ka bar duniya ya gwada kamar shi a sake zama a inganta waɗanda suke suna duban batun tsaro in ya so a samu a magance wannan abu cikin aikin soja akwai abin da ake kiran sharing of intelligence in ka samu wani labarin da zai kawo damuwa sai ka taka makwabtan kan da yake kusa kamar kai na gan wancan ya nan kuma yanda na gan shi ya kawo barna barna da shi tun da a duba to zaman da aka yin abin ga maksudi shi kenan a samu sharing of information nan yayi sauri so da shi a samu ana magance da abubuwan da ya shigo cikin wasa to sai dai wani abin da kuma fi daukan hankulan jama'a bisa wannan taron shine wasu kasashe da aka kaka bawa takunkumai sakamakon kifar da gonotocinsu wato gini da mali da burkina faso duk sun halarta abinda mai sharhi bisa harkan tsaro malam irbad ibrahim ya ce matakin gayyatansu da ikowas ɗin ta yi ya dace sosai yi gayyatan da aka yi shagabanni na lamarin tsaro na kasashe kamar goma sha hudu aka kare kasashe uku da dama suka ja jiki an dabara musu takunkumi tun da aka yi juyin mulki domin an kirga mambobi ita na ecowas baki da sha biyar ne in yau sha biyar uku sun riga sun fita domin cikin kashi dari ashirin kenan suka fita mun ga kuma daga gini bisau an jarraba ba dace ba don ba sa hankali ba aka ta dagwara takunkumi ba magana da su ba zance ba komi. su kuma za su gama gindi su zama wata kishiya kungiya da za ta kasance kishiya ne ma ECOWAS kuma ba abin da ECOWAS za ta yi ta Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka kuma su yi Ghana. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka. dan saurara mutum da nake yi idan ka ji na kana ka lura dukan jagora idan yana da niyyar kwara za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba. To yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana. A yanzu haka dai jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na ci gaba da shirye-shiryen gudanar da zaben fidda 'yan takara a matakai daban-daban na Najeriya. A nan jihar Neja dai bayanai sun nuna akwai 'yan takarar kujerar gwamna kimanin bakwai. To amma jam'iyyar ta APC ta musanta labarin da ke nuna cewa gwamnatin jihar Niger na tursasa mata akan wani ɗan takara da gwamnatin ke marawa baya. Alhaji Musa Sarkin Kaji shine jami'in hudda da jama'a na jam'iyyar ta APC a jihar Niger. Ya yi karin haske akan halin da suke ciki da kuma bayyana matsayinsu akan wannan zargi. To, kamar yadda ka sani a doka ta jam'iyya da ta kafa cewa duk wani takarar gwamna zai tafi national ne ya so fom amma allah cikin ikon samun shirya tsari da zai samu tantance cewar muna da mutum kaza da suka siya a ainihin wannan form daga national wanda duk ya akwai nan da zai zo ya clearance mu ba shi clearance a nan to so dai gononi wayanda duka suka siya suna kan zuwa a nan ofishinmu a jihar Niger domin su yi wannan clearance din da su da 'yan majalisu na tarayya da 'yan majalisu na dokoki na jiha tare da sanatoci. sofa dai kamar mutum bakwai muna da yakinin sun fom na kujeran gwamna a jihar Niger. da batun gwamnatin nan akwai raɗe raɗi ko kuma zargi da wasu ke yi cewa ku jam'iyyar apc kamar gwamnati na neman ta maku ku da wani wanda kamar bai da karɓuwa wurin jama'a me za ka ce a kan wannan to wannan magana ka san in kana siyasa ba ka da dama ka hana masu magana su magana su hmm. suna da yancin su yi magana su amma abin da mu muka sani shine a gwamnatin jihar Niger a cikin watan Ramadana gona da kansa ya yi zama da ainihin 'yan takarkaru na gona da ya zama da su zaman da ya da su ya kuma nuna musu da cewar da baki ɗaya su ba shi da ɗan takara ko mutum guda hmm. kuma dukkan su gabaki ɗayansu ɗan takarkaru ne idan sun samu dama a tsakaninsu sun yanke hukunci a tsakaninsu sun ɗauki mutum guda laba'asa in ko ba su samu ba ya juya ya kalli jam'iyya ya ce masu ku je ku ba ni ainihin zaɓe na hakika wanda yake gamsashe wanda wanda ya ci zai sanya ci wanda ya faɗi zai sanya fadi faɗi so don haka don wani ya fito ta wani sashe yana cewa a jam'iyyar apc ta ba da fifiko a kan wani wannan shakube ne da kuma magana irin ta 'yan siyasa wadda ake kira yarfe amma mu abin da muka sani kowa za mu ba shi daidai kwacin gaskiyar da ya kamata domin ya je nemi jama'a wurin masu ƙura don suka zaɓe shi da shi Na'am to yanzu kamar ah, su wayannan delegate da ake magana. Eh. Ko riga kun gama tantance su a jihar Neja din? A zaɓe na delegate wanda doka ta ba da dama wanda zuwa ranar Alhamis ainihin shi kuma za a yi su bar yadda doka ya ba da dama. Na abin da rufe son ku sani cewa ah, babu wani wanda aka ajiye aka ce ah, an zaɓa ko kuma shi ne wani kaza zai yi kaza a jam'iyyar apc abinda doka nan jam'iyya ta tsara shi za mu bi kuma a kansa. shugaban kamfanin jaridar blueprint a najeriya alhaji idris malagima yana cikin 'yan takarar kujerar gwamna a jihar niger sakataren yakin neman zabensa barista bala marika ya ci ba su da wata fargaba ga masu zaɓen 'yan takarar ah, alhamdulillah kamar ne da ka sani mataki na farko na shiga ko da yin zaɓe shi ne jam'iyya ta yi ta da ka'idoji ta yi ta ka'ida na ɗaya shi ne sayan fom daga nan kuma sai a duka neman alhorma wajen nan delegate da za su zo su yi zaɓen da gwani in Allah ya yarda. Na'am yanzu ba ku da fargaba musamman ta bangaren su delegate din. A wallahi ba ku da fargaba domin ai abin da zai ba ka idan baka yi aikinka kamar yadda ya dace ba wata abin da turawa ke ce mu homework. shekara biyu da kusan muke ta neman alfarma wurin jama'a da wa'inda lokacin ma ba sa delegate din har Allah ya sa suka zo suka zama delegate din da ma wa'inda ke delegate din har Allah ya ƙara tabbatar musu suka zama delegate to muna ta hulɗa da su muna neman alfarma kuma ana zamantakewa da alheruruka to kaga ai ba mu sa ran kuma yanzu wani abu ne sabo a yanzu din ma ban bari ba kullum muna nan muna tuntuban su muna kuma ƙara neman alfarman su duka barista akwai wasu yan takara sun dan nuna fargaba cewa kamar gwamnati na mara ma wani dan takara baya ban sani ba ko kuna cikin eh, masu wannan korafi mu ba mu cikin mu ba mu cikin masu korafin cewa gwamnati na na mara ma wani baya oh. kafin idan ka fito neman idan ka fito neman abu kwazonka shine zai nuna ma jama'a lalle ga irin kwazonka kuma ga hanyar da kake bi na neman wannan abu to kaga wasu da kwazon nasu kila sun nuna bai kai ba to kaga shine za su yi tunanin akwai wani dan takara kamar yadda na ce ma muna nema wurin Allah muna kuma neman alfarma wajen delegates da za su zo zaɓen fidda a yanzu dai masu sharhi na ci gaba da mai da hankali akan delegate wato masu zaben 'yan takara na jam'iyyun Abdulkadir Shehu na Funtuwa mai sharhi ne akan harkokin siyasar Najeriya. a zaɓe za a nufi da gwani allah sa a yi lafiya a gama lafiya 'yan jam'iyya da 'yan takara a cire son zuciya mutane su san su zaɓi wanda ya cancanta ka a bi abin duniya Eh, kana cikin masu ruwa da tsaki kuma masu sharhi a kan jam'iyyun siyasar nan ma ba apc kadai ba kana da wani hasashe musamman zaben fidda gwanin nan ganin yadda 'yan takara sun yawa to aba wani abu ne shi demokradiyya haka ta gada hmm. eh, wa'yansu sun fito ne kowa da nufinsa kowa da kuma abin da ya sa ya fito neman wannan takara hmm. to an ga duba akwai wanda ya fito don jama'a akwai wanda ya fito don kansa akwai wanda ya fito kansa zuciya amma masu zaɓe su tsaya su kula su zaɓi wanda ya kamata da wani kuma cancanta da kuma inda jama'a suka do suka dosa ko jama'a suke so su zaɓa Na wato hankalinku yanzu ya karkata wurin masu zaben da yake nan. Yanzu eh, hankali ya kowa wajen masu zaɓe. Saboda haka ɗan takara dai sun fito masu zaɓe kuma ya rige gare ku ko ya kamata ku duba ku tantance ku ga waye da wani ne ku gani za a zaɓa to duk da haka dai duk da haka dai zaɓen ma duk da mutum duhu ne sai dai ku duba ku hashashe ku ga wani kuka gani zai ya taɓa yi ko kuna gani in aka ƙara bashi dama kuma zai kamanta To shi ma dai gwamnan jihar Nejan da kansa Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi gargaɗi ga jam'iyyarsu ta APC a kan yin adalci a lokacin zaben fidda gwanin kamar yadda ya yi ƙarin haske a wani taron masu ruwa da tsaki na APC. Zai amfani da wata dama in gaya ma shugabannin jam'iyya cewa siyasa na za a yi nan gaba ba irin tana ba ce. Sauraka in kun zo wajen zaɓin wanda za su wakilce ku a mukamai daban-daban ya kamata ku tace ku yi shawara da mutanen ku mutanen gari wanda jama'a ke so duk mu mu bi shi Allah ya bashi jami'an APC ta samu karbuwa amma inda ake samun matsala shine in an zo wajen firamit wanda ke tsayewa in an sa son zuci sai mutane su shi wai ina kira ga shugabannin jam'iyya za a fara firamare insha Allah a duba a fidda son zuci a tsayar da mutanen da jama'a ke so saboda ya zo zaɓe da kafin ya muna sauki. Daga cikin masu takarar kujerar gwamna a jihar Niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta APC akwai mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso da kuma tsohon ministan wasannin Najeriya Alhaji Sani Indanusa sannan da Alhaji Idris Malagi da sauransu. da dukkaninsu sun fito ne daga yankin nufawa a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Tuma yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda aka soma wasannin kwata final ko kardo final na kudin kwallon kafa na kasar inda ranar jiya USGN Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta kara da AS d'ep a Stade Municipal na bambarin Yamai. Sai kuma wasannin da suka rage shine na AS Nijilak ta wutar lantarki da GS Tawa a babban birnin Yamai a Kokana ta Arlit jihar Agades a Arlit a can jihar Agades za ta karbi bakuncin tagur provincial ta doso sai as duwan ta custom ko kuma ta duwan ta jamhuriyar nijar a yamai za ta karbi bakuncin as university ta babban birnin yamai a wasannin kwallon kafa na jiha jiha na kasar faransa kuwa wata wasa ce da ta wakana a ƙarshen makon jiya ta kawo rudani sosai inda arles fas ta yi wa septems ci 22 da ɗaya sai dai wannan nasarar ce ta baiwa kulab din na arles Fas fasa damar ragamar sa saboda tserewa da yawancin kwallaye a raga gaban 'yan kwallon martig wannan ya haifar da shakku da ma zargin yin sarande a wannan karawar inda tuni hukumar kwallon kafa mai kula da kankanan azuzuwa ta kasar faransa ta girka kwamitin bincike game da wannan karawar a dai wasannin kwallon kafa ba kasafai ba ake ganin irin wannan ci kaca na sama da kwallaye 20 a karawa guda ita ko hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ko CAF a yau talata ne ta bada sanarwar zabar kasar Morocco domin karbar bakuncin karo na karshe na wasan kofin Champions League na kwallon kafa na nahiyar Afirka na wannan shekara ta bana ta biyu. Hukumar dai ta bayyana a kowane gari ne ba a kasar ta Morocco za a gudanar da wannan karawar ta karshe amma ta sake zaben wata kasa ne bayan da kasar Senegal ta yi jifa da wannan tayin da aka yi mata a can baya yayin da kasar ta maroko ce kawai ta yi saura daga cikin waɗanda suka buƙaci karɓar bakuncin karawar za a yi karawar ƙarshe ta bana ta shekara 2022 ta wasan ƙwallon ƙafa ta champions league ta nahiyar afirka a ranar talatin ga watan mayu nan da muke ciki idan allahu ya kai mu yanzu haka dai a wannan kwambalar a karon kusa da na ƙarshe karo na farko ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar maroko da casablanca ce ta wa petrol luwanda ci uku da ɗaya a luwanda kasar angola yayin da al'ahali ta kasar misir ko kuma egypt ta wa antant ta kasar algeria ci hudu da nema a su na farko ƙungiyoyin za su sake yin karawa na biyu biyu ne su domin tantance kowace je daga cikinsu za su kai ga wasan ƙarshe na champions league na ƙwallon ƙafa na nahiyar afirka na wannan shekara ta biyu. haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai labarai a takaice ana kyautata zaton kasashen finland da sweden za su shiga kungiyar kawance ta neto a hukumance zuwa ƙarshen wannan watan a matsayin martanin mamayar ukraine da rasha ta yi kasashen biyu sun ce matakin da rasha ta ɗauka ya canza yanayin tsaro a turai kuma barazanar nukiliya da rasha ke yi na buƙatar matakin tsaro na haɗin gwiwa irin wanda neto ce za ta iya samarwa. 'Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka na iya kaɗa ƙuri'a ko a wani lokaci daga yau ɗinnan talata kan ƙudurin dokar samarwa Ukraine kayan tallafi na soji da na jin jinƙai na dala biliyan talatin da uku. gabanin yiwuwar kada kuri'ar amincewa a majalisar wakilan amurka shugaba biden ya ce gwamnatinsa ta kusa kure duk wani iko da take da shi na tura ma ukraine makamai da sauran kayan soji daga rumbun ajiyar hedkwatar tsaron amurka ta pentagon sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da sakataren tsaro lloyd austin sun gabatar da makamanciyar bukata a wata wasiƙa ga 'yan majalisar dokokin inda suka buƙaci da su kaɗa ƙuri'ar kafin ranar 19 ga watan nan na Mayu lokacin da suke ganin makaman Ukraine na yanzu za su fara ƙarewa. Yun Sigil wani sabon shigan ɗan siyasa mai ra'ayin riƙau ya fara aiki a matsayin sabon shugaban Koriya ta kudu a yau dinnan talata tare da shan alwashin ci gaba da tattaunawa da ake yi da Koriya ta Arewa game da shirin nukiliyar ta mai haɗari da kuma ta yin abin da ya kira ta masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya mu za a ji wasu abokan aikin mu dake da wasu sabbin shirye-shirye. Watan da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya ta ni gabatar da shirin da kuma julie ladies gashin da ta hada shi shirin baki ɗansa sai injiniyan mu ne wani mahmud lalo da ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc